safiyar lahadi tara ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 22 ga watan julai shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 40 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi muna bibiye da al-imamu zainuddin al-iraqi a inda yake mana karatu akan wato abin nan wato bayani akan man tuqbalu riwayatuhu wa tu'turad su wane ne ake karbar riwayar su suwa wane ne kuma ake maida ake tunkuɗe riwayar su a darasin da ya gabata mun yi karatu akan hukuncin karban kuɗi don karantar da hadisi tun daga faɗin shi cewa wa marrawa bi ujratin lam yaqbali ishaq warrazi wa ibn وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن بذ شغلا به الكسب أجد إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق زوانا مخبانه waɗannan baitukan mun yi magana kan su amma akwai ɗan ƙarin magana da yake na karanta mana daga wannan sharhi na al-imamu as-sakhawi rahmatullahi abinda yake cewa a takaice ne wato wa man bi ujiratin lam yaqbal wanda ya ba da hadisi ya zama in zai ba da hadisi sai ya anshi kuɗi to lam ya ishaq ishaƙuwar raziyu wa muhammad. hanbal rawiya da razi shine abu hatim da amur dan hambali duka ba su karban hadisin shi suna kin hadisin mutumin da sai an ba shi kuɗi zai karanta wa shabihu ujratil qur'ani suka ce wannan malam ya ce wannan yayi kama da kuɗin karantar da Alƙur'ani. wanda aka yi ta sabani akai kankanin malamai amma aka tuke akan cewa ga wanda yake da bukata talaka ya halatta ya karɓa. wa huwa shabihu ujratul qur'ani yakhrimu min muru'atil insani wanda zai yi idan mutum yana an san kuɗi amma ba bisa bukata ba to wannan yana zubar da mutuncin shi mutum lakin abu ainihin alfadlu a akhad amma abu nu'aym ainihin alfadlu ibn dukai yana karban kuɗi ya karantar in aka zarge shi sai ce ina da ƴaƴa mata a gidana su goma sha uku kuma ban da komai ya ake so na yi da su za ka sai ya ishi kuɗi yake ba da hadisi akwai bayan shi ma akwai wasu za mu ji bayani a kansu wa gairuhu da waninsa kamar affan ibn muslim tarkusan suna ba kansu fatawa halarci fa inna bar shugulan bihil kasba ya ce idan wannan shagaltuwa da karantarwa ta hana mutum samun dama ya aikin neman abincinsa a ji to a halasta mashi irfaƙan don a sassauta rayuwarsa afta bihi shehu abu ishaqa abu ishaqa shirazi ya bada fatawa akan haka waɗannan maganganun da muka karanta a nan su ne nake ɗan ƙara karanto mana wasu maganganu da al'imam mustahawi ya kawo da misalai na irin malaman da abubuwan da suka faru ga shi daga littafin littafin fathul mughib wannan mujalladi na biyu ne inda al'imam mustahawi yake cewa alhadi ashara abu na goma sha ɗaya fil akhadhi alal hadisi bayani akan hukuncin karban kuɗi don karantar da hadisi ya ce wa marawar haditha bi ujiratin auna hauya kalju'ala wanda yake koyar da hadisi da a bashi kuɗi ko kuma kalju'ala ko kuma ya saka haraji ya ce sai an biya kaza lam yaqbal ishaq ibn rawiya al-hanbali wa rifa rawiya wa abu hatim al-razi ibn huwa ahmad sai akari ne duk wannan malamai isa ga rawiya da abu hatim raji kamar yadda muka ji da ahmad dan hanbali ba sa karban hadisin shi amma isaku fa innahu hina su'ila anil muhaddith yuhaddith bil adab da aka tambaye malai ku dan rawiya ina hukuncin malami zai bada hadisi sai an bashi kuɗi qala la yuktabu an yace kar akwai hadisi shi wa qala abu hatim hina su'ila amman ya'khudhu ala hadith haka shi ma abu hatim ya fada wa amma ahmad dan ibnu hanbal fa innahu qila lahu ayuktabu amman yabi'ul hadith ala gafarta malam ko ma ku yi karatu a gun mai sai da hadisi fa qala la wala karama yace san ba zai yi ba duk waɗannan batutuwan al-khatib al-baghdadi ya ruwaito su a cikin littafin shi al-kifayatu fi ulmi riwaya sai ya ci gaba bayan da ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce qala al-khatib wa inna ma mana'u min zalika tanzihan lirawi min su'i zanbi malamai sun hana karban wannan kuɗaɗe ne saboda a tsarkake malamin ya kantar da hadisi daga a mummunan zato a ce duniya yake so ko so yake tara abin duniya ko kaza zato iri daban-daban da ya taso idan akwai kuɗi a cikin harka fa inna ba'da man kana ya'khudhu ya ujrata ala riwayati ukhra ala tazajjudihi wa di'aihi malam yasma kuma a aikace a tarihance an samu wasu waɗanda suke an san kuɗi su ba da hadisi an same su da laifuka na ƙara na zuki tamalli abinda ba su ji ba su ce sun ji saboda li'ajali ma kana yi utsa saboda wannan abin da ake ba shi don mutum yana karantarwa ko yana uh, koyarwa sai zama ɗaliban ne suke bashi, kuɗi kullum ko a gidan wani alhaji ne babu mamaki a tane shi da fatoyi waɗanda za su dace da ra'ayin mutanen saboda ya kare uh, abin nan haƙƙin uh, kuɗin da yake samu walizalika tana min al-akhadi man imtana dan haka ne malaman suka ki bal tawarra al kasiru minhum an qabul al-hadiyati hiba wasu su ma sun yi taka tsantsan da karban kyauta ba sa ma karban kyauta daga ɗaliban su fa qala sa'id ibn amir lamma jalasa al-hasan al lil hadith uhdiya lahu faradda yayin da al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi zo na zaman karantawa aka kawo mishi kyauta sai tunkuɗe ta fa qala sa'id ibn amir sai aka ce da shi sai ce kai inna man jalasa hadha al-majlisa falaysa lahu inda Allahi khalaqun ya'ani in akhara yace duk wanda ya zauna irin wannan kujerar tawa to ba shi da rabon komai a wurin Allah in ya karba abin hannun mutane ولذا لم يكن النووي يقبل ممن له به علقة من إقراء أو امتناع أو انتفاء ما da haka nawawi ya kasance baya karban komai a gun wani wanda ke da alaka da cewa yana cikin lissafin masu karban kuɗi su karanta ɗalibai waɗanda ya san cewa malaman islamiyya ne malaman gwamnati ne idan suka ba shi kyauta baya karɓa saboda gudun shubha imamun nawawi sai ci gaba da cewa a can gaba wa qala ja'far ibn yahya al-barmaki ja'far ibn yahya al-barmaki yake cewa wannan sarki mun yi karatu a kan shi a bayan kuntuna a cikin a cikin abin nan tarihi din can na zahabi al-ibar yace ma ra'aytu min al-qurra'i mithla isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi yace ni ban taba ganin malamin makarantun qur'ani irin wannan mutumi ba uridat alayhi mi'atu alf an bashi dubu ɗari fa qala la wallahi yace na rantsi da Allah ba zan karba ba la yatahaddathu ahlul ilmi anni akaltu lis-sunnati samana ka aje ana ba da labarin cewa na aishi kudin hadisi ala kana hadha qabla an tarsudu ilayya me yasa ba ku bani ba kafin ku kira ni ku cin zuwan karanta fa amma alal hadisi fala wala shurbata ma'in yace na rantsi da Allah akan hadisi kan bazan karba ba wala shurbata ma in kai ko da makwarwar ruwa daya bazan karba ba wa hadha bi ma'anahu wa azyada inda abil farji an-nahrawani irin wannan da abinda ma ya fi an same shi a gun abul farji an fil jalis salih littafi ne kala دخل الرشيد الكوفة ومعه ابناه الأمين والمأمون فسمع من عبد الله بن إدريس وإيسى بن يونس فأمر لهما بمال جزيل فلم يقبلا sarkin musulmi harun da rashid ya shigo da 'ya'yan shi garin kufa an suka koyi karatu a gun abdullahi dan idris da isa ibn yunusa sai Rashidu yasa sa aka ba su kuɗi masu suka ki karba wa qala lahu isa la ba karba ba wala uhaila ko da guntun goro ba zan ba wala shurbata ma'in ala hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau muli asli hadha almasjid ila saqafi zahaba ko masallacin na aka saka mashi da dinari ba zan ko kwaya ɗaya ba wa qala jarir Abdulhamid abd alhamid marra bina hamzatu az-zayyat malam hamza az-zayyat malamin qur'ani din nan ko hamza ibn habib ya wuce ta anguwan mu fastasqa sai roki a kawo mai ruwan sha fadakaltu albayta ina shiga gidan mu fajitu bil ma'i na kawo mishi ruwa falamma aradtu an unawilahu da nazo miƙa mishi nazara ilayya sai ya kalle ni fa qala anta huwa ba kai ne shi ba qultu na'am nace ni ne fa qala alaysa tahduruna fi waqt alqira'ati ba kana zuwa makaranta ta ba qultu na'am daga ta mala aini ne shi ka gane ni faraddu ni mun da ruwa na wa aba an yashriba wa madha sai an jima ba zai shan ruwa a gidan ɗaliban shi ba wa ahada ashabul hadisi lil auza'i shay'a dalibai suka hadu suka hada kyauta aka kawo mala auza'i falan majtama'u da aka taru qala lahum antum bil khiyari kuna da zai in shi itum qabaltuhu wa lam uhaddithkum kuna a shi kyautarku amma babu karatu yau wa in aradtuhu wa in radattuhu haddathtukum ko mai muku da kyautarku sai ku samu hadisi ku zaba daya Faktarur radda وحدثه ونحوه عن حماد بن سلمة كمال الخطيب في الكفاية وقال هبة الله بن المبارك السقطي كان أبو الغنائم محمد بن علي بن علي بن الحسن الدجاجي البغدادي ذا وجاهة وتقدم وحال وسعة شو أن مالا ياكسا شيمي جرماني وداتا وأهدي به وقد أخنا عليه الزمان بسروطه ce amma na san daga ƙarshe zamani ya juye shi al'amura sun lalace tattalin arziki ya rugurguje recession ya kama shi wa qad da jama'atin musirina linasma'a minhu wa huwa marid sai muka tafi tare da wasu yan kasuwa mawadata za mu je mu ji karatu a gonsa sai muka same shi bayi da lafiya fa dakalna alayhi muka shiga gidansa wa huwa ala bariyati yana cikin wato wata tabarma ko wani abin nan karauni shine bariya tabarman kaba ko wa alaihi jubba yana sanye da wata babbar riga kad akalatin naru aksaraha wuta ta cinye masa yawan ta kone ma rabi walaysa inda kuma da dirhaman a dakin babu abin da kai kwandala talauci ya gama kama shi kuma da tajiri ne malamin fa ala nufi hatta qara'ana ya dage dai da rashin lafiyar nan ya mana karatu hatta qara'ana alaihi bi hasabi sharhina muka karanta karatu ji. sun makumna wa ƙad ta hammalar mashakkata fi ikramina sannan muka miƙe bayan ya mana wannan alherin falon ma kharajina da muka fita waje ƙulta shi wannan mai ba da labarin sai ce sai cewa jama'a gaba ɗaya hal ma a na ma nusrifuhu ila shekhi ya jama'a ku tsubayin da malamin da ke cikin wahala ya kamata mu dan haɗa mashi wani abu dan ji sauƙi nan da nan famalu ila zalika sai aka yi da wannan ra'ayin jama'a alahu na hau hamsata masaƙi sai aka kamar awon zinari awo biyar kama a ce dubu biyar ko makamancin haka fada autu ibnatahu ko a kaitahu sai na kira wata yarinya na ce gashi ki kaiwa malam wa qaftu li ara taslimaha ilayhi na jira in ga ya karba falan ma dakhalat wa atathu tama hurra waji da ta kai mishi ta bashi sai ya mari fuskar shi nada ya ƙara ya ce wa fazihata na shiga uku za su tuna min a akhudhu ala hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in an shi kuɗi dan hadisi la wallahi na rantse ba zan karba ba wani hada hafiyan ya taso bai da lafiyan nan babu takalmi fanada ya kwalla mana kira ya ce bi hurmati ma baina na illa raja'ata ina gama ka da daraja abin da ke tsakankanin mu na mutunci ka dawo fa uttu ilaihi fa baka na dawo na tara yana kuka wa qala tasbahuni ma ashabil hadith kuna so ku wulakanta ne kuna so ku tuna mana asiri almautu ahwanu min haza. shi na fi son mutuwa akan wannan fa attu dhahaba ila jama'a sai na karba na dawo da mutanen kudin su falam yaqbaluhu suka ce ba za su karba ba al'aidu ala hibatihi su kuma wa tasaddaqu bi suka ce sun bashi sadaka wa marid abul fatih al-kharruhi rawi tirmidhi wani dalibi imamu tirmidhi al-kharruhi yayi rashin lafiya fa arsala ilayhi ba'du man kana yadur majlisahu shay'an min adh-dhabi fama kabila sai aka aika mishi kudi yake karba wa qala ba'da 70 wa iqtirabil ya yace bayan na shekara saba'in ina aiki na lafiya lau na kusa mutuwa akhudhu ala hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yanzu zan bata karatuna wa raddahu ma alaihi tijaji ma alaihi tijaji ilaihi ya wurgar da shi ya kuma musu da shi bayan kuma yana bukata to kaji wannan zama waɗannan duka yan yan ba kyau ne to sai kuma yace walakin al-hafiz al as-sabta shaykh al-bukhari abu nu'aymin wa huwa al-fadl ibn dukayn qad akhadha al-iwada 'ala al-tahdith bi haythu kana idha lam yakun ma'ahum darahim istiha bal maqsura akhadha sarfaha shi ya kasance baya yana karban kuɗi a kadisi idan baka da kuɗi ne kyau zaka bada koda ya gaggi ne zaka bada abin da ya samu wa kaza akhadha ghayruhu ka affan affan ibn muslim ahadul huffaz al-athbat min shuyukh al-bukhari فقد قال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما yace wasu malamai guda biyu mutane suna yin gulman su suna labarin su wa kunna nalqaminan nasi fi amrihima mallahu bihi alimu muna jin ana faɗan maganganu marasa daɗi a kansu. kama lillahi ta'ala bi amrin lam yakun bihi ahad sun yi aikin da ya kamata wanda kowa bai irin shi ba aw kabiru ahadin mislu ma qama bi afanu wa abu nu'aym ya'ni qiyamuhum bi qiyamihima adamu ijabati fil mihna dan basu amsa mihna ta khalqul qur'an ba sun yi kokari ana wa bi kalamin nas me yake nufi da ana subutu akan su yace min ajali annahuma kana ya'khudani ala tadi kasance wasu ba sa bada hadisi sai an ba su kudi idan kuma ana karbar riwayar su ba a kin karbar riwayar su akwai wani malami wanda alimamun imam sa'i nasai ya ji karban hadisin shi eh, eh, akwai magana a can gaba kamar yadda abin nan ya ruwaito ta a cikin alkifaya eh, abin nan kenan khatibu cewa shi an zo a Makka ne ma zai ba da hadisi ya ce to kowa ya kawo kuɗi aka gama bayarwa sai akwai wani talaka a ciki bako ne a ce kamar ka ce takari ne ko dan umara ko ya ba shi da kuɗi sai malamin ta ka gashi ka fita sai haɓa ala za ta mana ta ƙyale shi ne ce wallahi sai ya biya ce wallahi ba da komai in ban da wani kwano da nake cin abinci da shi a ɗakin yake to je ka kawo shi <laughs> shi ne na sa'in shi kuma ya tashi ban makaranta ya ce bari a shi wannan hadisin ba <laughs> wa min man kana ya akudu min man ihtajja bihi shekhani ya akudu bin ibrahim bin kafin da daurafi al'imam daurafi alhafi bin mutkin shi ma sai an ba shi kuɗi faƙadara wannan sa'in fi sunanihi anhu حديث يحيى بن عتيك أم محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه لا يقولن أحدكم في الماء الدائم da ya gama kawo hadisin a cikin sunan sai sai yake cewa innahu lam yakun yuhaddithu bihi illa bi dinari ni dai baka wannan hadisi na sai da ya kawo riwaya a cikin sunan sai sai da ya ambaci wannan labarin a kasan hadisin yace in dai baka wannan hadisin malamin nan sai ka biya dinari baya bada shi kyauta sai ya gajiya su fiske nan ko haka wa min mimman akhadha anhu al-bukhari hisham ibn ammar fa qala ibn ali samitu qustantin yaqulu hadartu majlisahu fa qala lahu al-mustamli man zakarta aka ci alaga ta malam hadithun wa za a karanta inji me karanta hadithun kawai sai ya dinga gange dan ƙarya dinga gange dan ƙarya sai shi wannan dalibin ya ce haddasan haddasa kun fulanu kawai sai ya gange ne kamar bai sa abin da ake ba sai ya ce ma dalibai sai fa an biya fa sai an biya faƙala lahum faƙala lahum musauli la tantafi'una bi ce wallahi ba za ku ta amfane shi ba sai an hada kuɗi fa jama'u lahu shay'an fa atau aka hada kuɗi aka bashi sannan sai jaji to to a bada hadisi ba za a ja bakin ba ma ana jan baki ko sai kamar yana bacci a gushi ba ruwan shi sai an bada kuɗi haka aka ta samun ire-iren waɗannan abin nan malamai ga sunan da yawa ya kawo misalin su to sai mu tsallaka inda yake yin wato da yake kawo abin nan misalansu ya ce lakin oke ga wannan labarin da ke baku bari ku ji shi na nasa'i nan ya ce fi wa minhum علي بن عبد العزيز البغوي نزيل مكة وعاد الحفاظ المقصين مع علو الإسناد فإنه كان يطلب على التحديث مالا علي بن عبد العزيز البغوي yakan tambaya cewa a bashi kuɗi kafin ya bada hadisi fi akharina siwa haula'i man akhadha tarakkusan ga sunan kala daban-daban yace wara'ahu bishr ibn abd al-wahid fil manan wannan labarin abu nu'aymin ne kenan aka ganshi bayan ya mutu abu nu'aymin aka ganshi a bacci a mafarki sai ya ce da shi ma fa'ala bika rabbuka fi dalika ya Allah yayi da kai akan an san kudin da kake na hadisi an kama ka da wannan lifin kala nazar al-qadi fi amri fa wajadani ba iyalin fa'afa an sai an duba cewa ina karɓa ne saboda bukata kenan sai aka ce an yafe mu ma'ana laifi ne kenan amma an yafe mishi saboda bukatar da yake da ita yana cikin eh, sirr alamin nubala wannan وكذا كان a يعتذر بأنه مهتاج وإذا أتبوه على الأخذ حين يقرأ كتب أبي عبد الله الهاد كذا كذا zuwa ƙarshe. sai ci gaba da cewa wani hau an na ababakar al'ansari al-maruf da ƙadil martan shamma min abil hasani ta al-khair al-ansari ra'ihatan tayyiba barka tun labari ban mamaki jama'a dalibi ne shigo makaranta sai malamin ya ji shi yana kanshin turare mai daɗi fasalahu anha yace wannan turaren fa fa qala hiya udun yace turare ne na wuta wanda da haka suke sai a sa riga a hayakanta ta a ciki fa qala za udun tayyib yace turare ne mai kyau alama yana bukata kenan fa hamala ilayhi nazaran qalila da zai zo makaranta sai ya kawo malamin nan kaɗan wadda fa'ahu li jariyati shaykh sai bai wata baiwa fastahayat min ilamihi bi da qillati sai ta ji kunyar ta ga malamin saboda abin dan kaɗan ne ya kawo shi irin kyautar marowaci na irin kyautar yaro za a وجاء سعد الخير على عادته وشجري سترى ومكرنتا فاستخبر من الشيخ عن وصول العود sai tambayi malamin ta Allah ta malam ko an kawo maka turaren da na kawo sai malamin ya ce ba a kawo ba sai aka je aka kira yarinya ya ce ai na ba wanci sai aka kira ta sai ta ɗauko ta ce ai ga iya abin da ya kawo ɗan ƙanƙani da aka kawo fa aka zama shehu biye da wa ƙalin sa'ad alkhair ya ce wa ɗalibin a haza huwa ne wannan ƙalan na fara ma idan. ilai ya ce la hadisa da na bihi za mu san wannan za ka ba mu saboda iskanci ana nan sun matsala matsalaba sa'ad alkhair an yusmi a wala da al al'amsari. ana nan sai wannan alhajin birnin wata rana ya nemi malamin nan ya koya wa ɗan shi wani littafi mai suna juzul ansari fa halafa Allah ya yusmi ahu iyahu illa an yahmila ilayhi khamsata umana amna aqudin yace wallahi ba zai bayar ba ba zai kanta da hadisin nan ba sai an kawo shi irin wannan turaren kilo biyar shi kilo biyar an kawo wannan turaren in kana son wannan hadisi famtana'a yaki wa alaha ala shekhi shi kuma wannan malamin alaji ya dinga roƙon shi fi tafsir yamin yace alga ta malam zan biya kudin kafara ta rantsuwan nan zan biya kudin da za a yi kafara rantsuwa yace kan ba zai yi ba wala hamala shay'an wa mata shaykhu wa lam yusna ibnu huljuzu'a har da tijan hamala mun ne mutu bai bada hadisin nan yace wallahi sai ka kawo turaren nan irin shi kilo biyar kilo biyar kuma wata kila bala'in tsada ne da shi ko yanzu ne irin turaren wuta a ce kilo biyar ai ba karamin kuɗi ba ne wa minhum man kana min al-akhd an al-ghuraba khassa ko wanda zai karbi kudi, amma banda gun baki sai gun waɗanda suke yan makaranta na gaskiya gashi nan ta kawo labaran su dai kala daban-daban ba za mu karanta duka ba to akwai tahqiqin da ya kashi shi nake so na kai gare shi yau gashi inda yake cewa wa ala kulli halin faqad sabaqa lil man'i min al-istidlal bihi al-khattabi wa ibn an samu wanda suka kawo hujja akan hanawa irin su khattabi abu sulaimana da ibn al wa qala suka ce wa min al-muhim huna an naqula yana da muhimmanci anan mu ce qad ulima anna hirsa talabati lil ilmi qad fata tun zamanin ibn al kwadayin dalibai ga ilimi ya lalace bal yace la bal qad batala a ce ma ya kai ba wani mai kwadayin ilimi yanzu a wancan zamanin ma kenan fayan bagi lil ulama an yuhabbibu lahum al ilma abin da ya kamata ga malamai shine su dinga kwaɗaitar da ɗalibai su dinga motivating ɗalibai akan ilimi ba su sa kuɗi wanda kuma sai ya kori kowa ba dan wanda ya saura din mai ragowar bukata haka sai sai ya biya sai kuma ya kasa biya ya fasa wa illa fa idza ra'a talib asali anna yuba ɗaliban hadisi in ya ga cewa isnadi da za a bashi hadisi sai ya siya wal galibu ala talabatil faqr taraka talaba kuma da mun galibin dabi'a dalibai shine talauci mafi yawan dalibai tarakawa ne saboda lokacin da ya kamata su su nemi duniya da kowa yake nema shi suke amfani da shi su nemi ilimi to sai zama galibi a al'adan ta ta talakawa ne in aka zama mai kuɗi a cikin ɗalibai sai ga ya zama daban an ga kamar ya saba wa ɗabi'ar rayuwa to tun da talakawa ne in ka ce sun biya kuɗi ba za su iya biya ba sai su haƙura da karatun su fasa fa kana hadha sababan li sunna sai wannan ya zama dalilin mutuwar sunna wa yadkhulu haula'i isi ma'anan allazina yasudduna an sabilillah an zikrillah sai ka zama kai malamin kashi da cikin ma'anan masu katange mutane daga ambatan Allah ka samu laifi kenan wa qad ra'ayna man kana ala ma'thuri salafi fi shari sunnati burika lahu fi hayatihi wa ba'da mawatihi yace kuma mu mun gani a aikace wanda suka bi tafarkin salaf na ƙin karɓan kuɗi ɗin Allah Ubangiji ya sa masa albarka a cikin rayuwarsu sun yi arziki suna raye da ba ba su kuma ƙanshi kuɗin ba wa amma man kana alistira na zamamnaha wanda ya kobi wannan hanyar ta karɓan kuɗin laraba da kuɗin karatu ɗin lam yubarak lahu ala gazarati ilmi sai ga ilimin yaƙi albarka irin ilimin yan boko duk albashin da muke amsa yana yi duk kashe shi muke kawai amma sai ga wani malami na Allah wanda ba shi da albashin kowa sai kaga rigar shi ta fita ka kyau ya fi ka karama mun ba haka bane <laughs> eh kuna raye da kun mutu duk ya fi ka karama abu akwai matsala ne وقد حكى ابن الأماطي الحافظ قال رجبت على رجبت أبا علي حنبل بن عبد الله البغدادي الرصافي zai ba da misali ne rawi musnad ahmada fi safar ila na taba kwadaitar da wani malami wanda ɗalibin imamu ahmad ne cewa ya tashi mai tafiya mu je ƙasar sham daga iraki wa kana faqiran jiddan talaka ne na kwarai fa qultu lahu sai na ce mishi ya hasu laka min ad-dunya qarafun salih idan ka je garin sham kana da ilimin ka ka karanta zaka samu abin duniya gurgudan hali wa yaqbalu alayka wujuhan nas wa ru'asa'u duk mutane za su zo a gaban ka ka tara jama'a ba shi ne abin da ke burge mutane ba a ce ka tara jama'a suna ta sauraron ka fa qala sai wannan malami ya ce da'ani dala rabu da ni fa wallahi ma usafiru li ajali na rantse da Allah ba zan tafi kasar Sham dan neman abin duniya ko dan a taru a gabana ba wala lima yahsulu minhum wallahi ba zan je dan samun duniya ba inna ma usafiru khidmatan li rasulil li hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam arwi ahadithahu fi baladin la tuwa in ji karanta da hadisi a garin da babu masu karantar da shi Ƙala, ne ba da labarin yace walamma alima Allah ta'ala minhu hadhihi niyyata salihah da Allah ya san wannan niyyar tashi kyakkyawa aqbala bi wujuhin nas ilai. sai Allah ya sa mutanen suka taru a gaban shi wa harraka al-himama lis-sama'i alayhi Allah ya sa mutane suka ji kwazan koyon karatu a gunshi fajtama'a ilayhi jama'atun la na'lamuha ijtama'at fi majlis sama'in qabla hadha bi dimashq aka tara ɗalibai a makarantar wadda ba a taba ganin irin haka ba a dimashq bal lam yatani misluha qattu li ahadin min marra wal musnad babu wani wanda ke koyar da musnad imam ahmad wanda ya samu dalibai suka tara a gaban shi haka da jama'a kun ji idan da akwai bukata mutum yana iya karba amma dai rashin karɓar shi ya fi koda da talauci sannan kuma Allah shi ke azartawa karka mai da karatu ya zama sanadiyya a neman arzikinka Allah shi kyauta kaga wannan ya saba wa yadda mu muke rayuwa a yanzu eh, mutane suna jiran komai ne daga ɗalibansu za su ga da rigar jikin shi da motar da ke hawa da ragon sallar shi wani ma har da abin nan eh, eh, eh, gidan da yake bai duka yana jira ne sai an sai masa kuma yana ganin ma haƙƙin sani in ba a yi mishi ba ma zai yi zage-zage zai ƙi karanta wato tun da akwai irinsu kadeji irinsu Allah shi kyauta abin da ya fi kawai shine kowane malami ne ma abin da zai yi na rayuwarsa gwargwadon hali kamar yadda ɗalibai aka ce talakawa ne su ma malamai bisa al'ada su ma talakawa ne in ka ga malami a tajiri to da wuya ka tarar da shi kuma ya zauna zaman malamtar da fa'al in ba irin malamai da ake bada labarin suna da wasu harkoki da suke yi daban ko ake yi musu irin khatibul bagdadi irin Imam bukhari da ire suna da irin eh, abu Halifa, suna da kasuwanci ko wani gadon dukiya da suke juya shi a gefe ake juya musu sai kuma su shagaltu da karantarwa da kuma ko su ɗin tarihi sai ka ga ba wasu sun zama irin attajirai da za su gwagwarmaya da sauyinsu ba a sun dai samu rufin asiri ne fiye da sauran malaman sai mu je da malai yake cewa wa rudda zu tasahulin fil hamli kan naumi wal ada kalamin asli aw qabla aw qabila talqina aw qad wasifa bil bin nukarati kasratan aw urifa bi kasrati sahwi wa ma akhad wa ma had wa ma haddatha min aslin sahihin fa huwa radd thumma in buyin lahu ghalatuhu fama raja سقط عندهم حديثه جمعة كذلك ميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل قال وفيه نذر نعم إذا كان إنادا منه ما ينكر ذا وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفائل للفسق ظاهرا وفي الضبط بأن يثبت ما, يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنهو ذاك لنهو ذاك البيهقي فلقد آل السماء لتسلسل السند yace wudu warudda buta sahulin ana tunkuɗe mutumin da ke da sakaci fil hamli wajen koyon karatu kan nauni kamar wanda yake bacci a makaranta ya zama bacci ya galabaici abin da ɗin shi ba amma suka ce banda wanda yake ɗan gyangyaɗi kwaya ɗaya ko biyu haka wannan kowa na iya al'imamu muhammad abdullahi bin wahab an samu labari akan cewa kamar yadda khatibu kawo cikin kifaya fi riwaya cewa abubakar ibn abi sheba da dan uwan shi usman ibn abi sheba suka ƙi karɓar hadisin shi sai aka tambaye su me yasa ba ku karɓar hadisin wannan a mutaccen malam sai suka ba da labarin cewa yana yin bacci a makaranta har a ji mun share shi har akan ji wato mun uh, munshari snoring sa ko wanda da ya abin nan kawai zai fara jan rago da ake cewa ko to yakan yi bacci a makaranta ya zama mishi al'ada har a ji uh, abin nan ɗinsa a ji uh, snoring ɗinsa don haka sai suka kirkar hadisin shi amma dai suka ne a mutacce abdullahi dan wahab haka shi kan shi wannan malamin nan sakau ya ba da labarin cewa malamin su ibnu hajar wani lokaci yana karanta wa kan yi gengedi haka aka ce kan yi gengedi haka almizzi uh, yusuf almizzi shi ma kan yi gengedi a makaranta yana cikin karantawa yana gengedi duk waɗannan kuma gengedin da suka yi bai zama a sanadiyar a cikin hadisin su ba amma dai ba a so ya zama yayi yawa ne kamar ko tukin mutane kake dan gangadi haka na sakon ɗaya biyu zaka dake yin shi amma an ka bari yayi yawa ne to zaka farka kuma ka ji ana marrabuka <laughs> ko ga malaiku malaikun duniya ne su tsaya akan ka fara dai haka kamar kamar iblisai ka rasa su yi ko yau an ka bari yayi yawa shine to dan haka dan tsaya ɗaya biyu haka baya sa a a kikar kwarewa mutum gaba daya wal ada haka wajen bayarwa kalamin aslu kamar wanda yake bayarwa daga ba asalin shi ba shine irin abin da ya faru da ibn lahi'a ko da ya gobara a makarantarsa ko gidan shi gaba daya littafai suka kone daga bakin dalibai suka kawo mashi miskoki su ce wannan hadisin ka ne sai ya bada hadisin sai wani ya kawo mashi wani daban sai ya bayar duk ya dauka hadisan shi ne to kaga ba daga nashi littafin yake karantawa ba daga nasu au qabilat talqina au qad wusifa bin nukarati kasarata ko ya zama yana karban talqini shine a dinga jefa mishi kalma a dinga jefa mishi jumla haddasa kun fulano sai ya ce haddasa na fulano ɗalibai a wancan zamanin kun suna mun karanta a cikin matsalar hadis a baya sun zama suna wa malamai jarabawa da wannan abu akwai wanda sai da malamin ya tashi yake cikin mai mutunci tukuna ya sa aka da kai ya kan ƙara zuwa makarantar ina jin shuba ne aka zo za a mishi irin wannan rainin hankalin wani ya shigo zai mai talƙi ya shiru ya sake mai ya sake jefa mishi kalma ya sake yin shiru na uku kawai da tashi kawai sai danne shi taka mai wuya kamar za a yanka rago ya ce kare iskanci kake wallahi na riga ka yin wannan rashin kunya sannan sa aka fita da shi <laughs> to ana samun irin wannan wai gwadawa ne suke yi talqini eh, to idan mutum aka gane yana kalban talqini baya tantance me ya karba to za a daina karbar riwaya shi au qad wusifa bil nukarat ko a siffanta shi cewa yana da hadisai munkarai kasaratan sun yawa aw urifa bi kasrati sahw ko aka san shi da yawan rafkannuwa yana da yawan rafkannuwa baya ɗauka abubuwa da da jiddiya wa ma hadath min aslin sahihin fa huwa ba baya bada hadisi daga asali wanda yake mu'tamad Fahuwar huwa raddun shi wannan za ta kuɗa riwaya shi thumma in buyyina lahu ghalatu fama raja sannan idan malamin ya kuskure aka bayyana mashi kuskuren shi sai ya kabe akan rashin kuskure rashin rashin daidai ya faɗi wata magana ba haka ba ko ya ruwaito wani riwaya ba haka ba ko ya kuskure wajen karantar da wata ƙa'ida ko wani abu sai a ce algata malam wannan ba haka ba ne. sai ƙi ko dai ƙi kai tsaye ko kuma da dabara ya zama kuma a gane cewa wannan ƙin yana yin shi ne saboda takabburanci ba wai dan yana da yaƙini har yanzu akan abin da yake faɗi daidai ba mu gane akwai wanda zai ƙi an san wannan gyaran da aka bashi saboda kwakwalwar shi ta kasa halarto da cewa ya yi kuskure har yanzu yana ganin nashi ne daidai to wannan za mu je magana kan shi daban ne amma wanda an san abun a fili ke cewa abin da yake faɗi ba daidai ne a ilmanci kuskure ne Ɗalibai suka mashi istidraki sai ya kafe mutane suna yawan yin wannan sosai musamman a wannan zaman da muke rayuwa ba kowa ne ake mashi gyara ya karɓa ba sai wanda Allah ya bashi gamdakatar akan bai ɗauki kanshi a wata tsiya ba kuma galibin mutane zaka ga in musu gyara ba su san kaza ba sa san a ce an gyara musu ko an ci su da gyara ko wani ya gane kuskuren su wanda kuma duk wannan ɗabi'a ce ta dan adam kuskure ɗabi'a ce lazima ga dan adam ba wani abin aibi bane dan kana yin kuskure ko dan kai kuskure a cikin wani karatu eh, kuskuren da in kana karanta tarihin manyan malamai zaka ji manyan malaman da ma da ake magana kaga jan ce kuskure a hadisi kaza maliku wani wani ana kama su da auhamu daya biyu haka abinda ake gudu ya zama kuskure ya galabaici daidai ɗinka to wannan shine matsala ya ce in aka bayyana mushi kuskuren shi famara da a yi kidawa da kan kuskuren da kafa inda mu hadisa hadisa shi ya faɗa hannunsu juma gaba ɗaya ka zala humaidi ma'abin hambali haka humaidi abdullahi ibn zubair kenan da amur dan hambali wa mubarak da abdullahi dan mubarak ra'au fil amali da haka suke aiki da irin wannan da suke aiki kala sai ibnu salahi in kun tana ya ce bisan da yake kala ibnu salahi wa fihi nazaru ibnu salahi yace to akwai tababa game da wannan na'am gaskiya ne za a kudi maganar shi amma idza kana inada idan ya zama rashin dawowar shi daga kan wannan kuskuren taurin kai ne kunnen kashi ne amma eh, eh, eh, ina da minhu ma yunkaru ba to anan ba za a yi inkarin alƙawul da isqati hadisi ba ma karu za ai ma karu zalikal kalam na cewa inda hum hadithu mun gani idan ya zama inadi ya hana shi karban wannan gaskiyar da aka nuna masa taurin kai ne da girman kai da jabberanci shi yana ganin ya fi karfin a gyara mashi wani ma sai fara fada musamman malaman makarantar boko za ga ɗalibai ana jin tsoron ma a mai a mai magana don wani daga nan karewa za ka samu ana ji ana gani zai kalfi abu kuskure amma sai dai a kyale shi saboda duk wanda ya magana to zai yi ta baɗi wannan yuri tun ba za ka ci ba to kaga sai ku kyale shi wannan dan maslaha ko a hafu dararai eh, sun fi wannan rashin mutuncin malamai makarantar boko Allah ya gafarta mana da su wa a'radu fi hadhihi ad-duhuri an ijtima'i hadhihi al-umur to wancan kenan idan an gane kamar da muka ambata idan an gane cewa ba dan girman kai yake yi ba don rashin gamsuwa da gyaran da ake mashi ne a ilmanci kwakwalwar shi ta iya halartu cewa gyaran da aka mai gyara bane to anan ba za a kama shi da tuhuma ba sai in kire ce to dan je in duba ko kuma ni dai a haka na san wannan karatun ko kuma ya kawo dai wani waje shi zai nuna cewa ba girman kai yake ba amma in ya tabbata cewa girman kai yake in gaskiya yake to wannan ba a da amana akan abin da yake faɗa ke duk abin da ya dinga faɗa da wanda ya faɗa ba shi babu amana akan abin da yake faɗa shine sai ka ce sai a tunkuɗa hadisin shi wa aradu fi hadhihi ad a waɗannan nan da eh, malam malam wannan yake magana malam iraki da ma kafin su tun zamanin su bai haƙi yace an yi watsi an kau da kai an istima'i hadhihi al umur daga yuwar haduwan waɗannan sharuɗan da aka ambata kafin a an shirye waya li usriha saboda wahalar su bal ba ma usur ba li adan eh, nan eh, wato jawazi wujudiha ba zai yi a su ba da ta'azzuriha inna ali wato abubuwa ne da ba za su yi ba a wancan zamanin ballantana kuma a yanzu bal yuktafa bil aqil al muslimin al balig a takaici kawai wajen an san karatu a gun malami mai hankali musulmi ghairil fa'ili lil fiski zahira wanda ba a san yana yin fasikanci a bayyana ba ba san shi a matsayin mutumin banza ba a bayyane wa fi wajen hadda kuma bi an yusbata ma rawa a iya tabbatar ya iya tabbatar da abinda yake riwaya a iya tabbatar da cewa bi khatin mu'taman ya rubuta shi ne da rubutun hannu wanda yake amintacce wanda yake mai kyau ma'ana duk waɗancan sharuɗan yanzu ba za su iya cika ba to sai a taƙaita akan wanda ya iya ilimin kaga bab kenan kuma yake da siffa ta kamala a gwargwadon irin wannan zamanin to sai a koya wurin shi amma wanda ya gaza waɗannan ba zai yi ba kuma koda a waɗannan zamunna din wa annahu yarwi mai naslin wafaqa ko ya zama in yana riwaya ne daga asali to ya zama asalin nan da yake wato daga nuska ya zama nuskan nan ta dace da wani asali wanda yake wafaqa li asli shekhi wanda ya iri ɗaya da na malamin kama kad sabaka kama yadda ya gabata to waɗannan sharɗan su ba a ƙin aiki da su har a yanzu ya zama mutumin kirki ne a zahiri Allah shi yake wakiltar sirrorin kowa ya zama kuma ya san abin da yake karantarwa ya san abin da yake karantarwa kuma yana rike da littafi ko kwafi abin da yake amintacce nuska amintacciya gyararriya ta hakiki mai kyau a irin wannan zamanin da muke kenan don aka samu waɗannan sharuɗa shi kenan ya cancanci akwai karatun hadisi a wurin shi ya zama yana da mutunci a idan mutane ya san karatun da yake karantarwa kuma yana aiki da kayan aiki na karantarwa masu kyau wannan sharɗan su ne da ba zai yi ai wasa da su ba amma sauran duka za a iya kau da kai ga barosu musamman tun da ba zamanin riwaya ce wadda in ya faɗa za a ce to a fara takhrijin isnadi daga kanshi da kan malaman shi ba a isnadin ya tsaya ne akan littattafan kawai ko da littafan bukhari da muslim yanzu da wanda zai zai karanta da su yanzu ko da yana da isnadi zuwa ga bukhari ba za a ce sai an bi isnadin taryan taryan sai in ya inganta sana sanan karatun inganta ba ina fata mun gane to da kaga babu buƙatar sai an bi wannan sartalar kenan Allah sa mun gane abin da yake yi to da haka yanzu sai suka kauda kai tun wancan zamanin akan mafi yawa daga cikin sharaɗan nan linahawi zakal bai haƙiyu falakad alas sama'u ita salsulis sanad akan irin wannan ne bai haƙi ba da bayani yake cewa tun a zamaninsu an daina ba da muhimmanci akan dole sai isnadi ya tabbata saboda an wayi gari cewa isnadojin sun koma ana amfani da su ne kawai don a nuna wato siffan tasalsulul isnad wanda yake daga cikin khasa'is na wannan al'umma wato a zamanin da suke rayuwa tun wancan ma zamanin ke na cikin ƙarni na hudu zuwa na biyar sai zamana ana karantar da isnadi saboda wata khasiyya ce ta musamman a ana cewa haddasa fulanun qala akhbarana fulanun haddasa haddathakum fulanun wannan ana jin shi to wannan wata miza ce ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda sauran al'ummomi amma sai zama itimadin a lokacin ba akan isnadin ne a akan littattafai ne sanannu wanda aka riga aka yi su waɗannan isnadojin da suke wajen littattafan ana yin su ne kawai don tabbatar da wannan khasiyya ba wai aiki ake da su ba alal misali kamar misali yanzu ne inda aka je ana karanta kan Najeriya za a yi wani taro na Najeriya karantawa ake kawai dan symbol ne ana aiki da shi wai yake wa Najeriya wannan alƙawarin da da ke cikin wannan taken wanda suke karantawa wajen ma babu wani ma baya fahimtar me ake cewa yana dai karantawa ne to amma dai za a ci gaba da karantawa to haka isnadi ya waye gari har zuwa wannan zaman da muke samun isnadi wata miga ce ta musamman amma dai daga sun riga sun tabbata an san su an san tawaturin cewa na su wane ne to babu matsala a kansu su littafan kuma da su ne ilmin amma isnadin da ke wajen littafi irin waɗannan na baya to tasalsuli ne kawai shi sa har bayan ki har zamanan baya baya zaka ga an ci gaba da yin haka alal misali kana kan tattafan tarajin kamar irin nasu al-Imam zahabi da nasu Ibn Hajar zaka ga suna da isnadi daga kansu har zuwa kan hadisai na manzo Allah haka irin su Sakawi dinnan haka irin su Suyuti amma wajen karantar to za a take ne akan abin da ke cikin littafin a cikin abin da ke cikin Bukhari ko Muslim ko Abu Dawuda ko Muwatta ko Sunan Nasa'i da makamantansu za mu saurara anan insha Allah mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk